مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه ولا بك السلام وأسئله أنت أقوى الخير كودا رب دينار يعني تشري فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن امرتنا احدا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذره من خير فاخرجوه yake ku sake komawa duk wanda kuka same shi ya mutu kan musulunci akwai alkhairi ko da kusan kusan jankiya shine ko da a ce wata rana ya taba tunawa yawan wani alkhairi ko ya ce ya ci da makocinsa ko ya taimaka makocinsa ko ya yi musu wani abu kaɗan aikinsa kankani ne ma Allah madaukin sarki an ba ku ceto ku je ku cire فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لن نظر فيها خيرا وكان ابو سعيد الخدري يقول ابو سعيد الخدري تسجل فذرتها ان لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا ان شئتم yake in ba ku in ba ku gaskata tare ba akan wannan hadisin da ku faɗa muku na karanta da ku ku karanta in kun ga dama inna allaha la yazlimu mithqala dharra Allah baya zalunci ko da kwatan kwatan janki ya shiri ko mun kankanta wa in taku hasanatan yudha'ifa in aka yi aikin hasana ko mun kankantar aikin sai Allah ya rubanya wa yu'tilu lahum ajran azima sa'an Allah madaukakin sarki ya bada lada mai girma daga gare shi ganin dama tafaddulan iyawa da isa da kamala da ganin dama da jin kai fa yaqulu Allahu azza wa jalla to a lokacin an gama mala'iku sun annabawa sun yi bayan Allah na gari sun yi a ce sai mutane unguwan ko mutane kawai ko wanda ka gani ya mutu kan musulunci yana da wani alkhairi ko mun kankantarsa kada ka kula da cewa kun zauna duniya kuna take yake ma addini da daura yanzu lokaci ne an gare musu azaba ba za su dawoma ba a cikin wuta amma da su san cewa lokacin abin da kuke kira su zuwa gare shi din nan alkhairi ne ba za a fita da su sai su je ka fitar da wani da wani da wani yana ganin kai ce ayya ba da mutuwa da ana ta faɗa mana muna ta faɗa muku ba ta ji ana ta faɗa mana ba ma ji gashi su ma aka turo da su ne mu lallai wanda ya aiki da addinin Allah ya fi wanda ya aiki da addinin shaitan mun gane ku sa'an nan sai Allah madaukin sarki ya ga dama buwaye ga gara misali yace shafa'atul mala'ikatu mala'iku sun sun والنبي وشفع النبيون النباوة لمن ظنيتي تيتو وشفع المؤمنون مؤمنات مكوتيتو ولم يبق إلا أرحم الراحمين ba ke kunne saura sai ke sun arhamar rahimina shi ne Allah maɗaukacin sarki wa huwa arhamar rahimina fa yaqbidu qabdatan min an-nari fa yukhriju minha qauman lam ya'malu khayran qad sai Allah ya danki al'umma waɗanda suke sun mutu kan musulunci amma ba su da wani aiki da ya ƙaru ya sa na sai sallah sai zai fi barna ne ya kuma ya sa sai aikin alkhairi sai zai fi barna ne sai aka zo aka samu balance ba aikin sai babu aikin alkhairi da ya rinjaya sai shawarar sai Allah mai cikar da kiri kada adu kuma ma sun zamo sai baki kir kamar gawayi wuta ta ce sun sha azaba Allah ya kiyaye fa yulqihim fi naharin fi afwahil janna sai Allah ya jefa su a cikin wata korama jefa aljanna yuqalu lahu nahrul hayat wannan korama ana ce da ta koramar ta rayuwa za a shigar da su a wanke su ruwan sinadarin da za a wanke inda wuta ta ci inda ya kone ya babbake duk sai dawo kamar ba ba fa yukhrajuna kama takhruju al-hibbatu fi hamil as-sayl sai a saka su ruwa sannan sai a fitar da su sai su zamo kamar yadda ka san amfan abubuwan bakin rafi na tsirowa tsiron bakin rafi na tsirowa halilu sai shi ne rikada kenan rikada shi ne in ruwa ya zo ya wuce yayi da abubuwa da ke zuwa su tsatsaya su aka kuma rikada kenan sai sai ake kamar yadda ruwa ke ɗebo wannan haka za a gan su yadda kayan bakin rafi ke fitowa a za ga su sun tuwo ko sun fito sun tsiro sun zamo kamar babu komai kenan ألا ترونها تكون إلى حجر أو إلى شجر sai manzo Allah yana ba su labari ba ku ganin bakin rafi waɗannan tsirrai suka fito wani ya fito yana dabda dutse wani dabda bishiya wani cikin inuwa wani cikin rana sai manzo Allah ya yana ba su bayani eh, tsiron da ya fito wajen dutse ya yake wanda ya tsoro cikin inuwa ya yake tsiron da ya fito wajen zafin rana ya yake sannan sai manzo Allah ya ce ما يكون إلى الشمس يسيطر وأسيطر إذا ولد يتكو إن درانا في جوفة إذا يتصفك ولي يقول إذا مقول سوري وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض أما سيرا da ya وجن wajen ان intarkashin inuwa sai ga tsari sai ga tsari kyau ya انا لما sami ina da manzo Allah ba فقالوا سيدك يا رسول الله كأنك كنت كنت ترعى بالبادية يا من جعل سيدك سيكاي كيو أقوي فلا بال الأبار أبن دا أبوك لما مكسني من لما ترى القوي من كيو أبن دا مكسني فلا بال أبار الأبار هذا هو هذا ما قوي سيكاي ثم أنت أي أنت كما زمن أن أن كيف بادية حليمة إنك عزيز أيضا الصحفية حتى يرد الشكوك من الله يا زوجة ولد بابك بني سعد بن بكر من الله يا إيتي من الله يا كذا كيف من الله فأتم أتيت السيد من ذلك الله أكون مش ملاحق أي بي جزا لا يبنك حنك للأسفين سبا من ذلك الله يبنى أكايتيشن أمسا أكا أكايتيشن إلا سيد حنك لي تقولي هو بإلمي أبا جل حنك لي تقولي هو بإلمي فأنا هنا ذا مهدل ذا وحي ذا ملائكة جبريل مع توقف الله قال في أبو سعيد الخدري فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة sai in an wanke su da wannan sinadari suka fito kamar da suke fitowa farare sai mutum ya akwai sarka da aka a daga gani yan aljanna suna gani sai ga a wannan ba ɗan kungiya ba ne ke da ya shiga ya dawo wannan alama ku kenan ko ha'ula'i ufaqa'ullahi alladhina adkhalahum Allahu al-jannata bighairi amalin amilu an arata wannan babu an rata musu wannan sarka a sai a rata a gana waɗannan su ne ɗantattun Allah wanda Allah ya ɗanta su da wuce shi da su aljanna ba tare da sun kaddamar da wani aiki na gari ba amma ba musulmai ne don kafirin ya shiga wuta ba abin da zai fishe shi ba jirgin sama ba wa wani ke kamar ya tsoro ma za ta mala wa'anda da aka yi hatsarin jirgin sama ana kama sunna Allah ba shahada to kafiran da ke ciki su sun sha azaba su ma ba za samu shahada ba لغير العمل العمل عمله ولا خير قدموه طبعا الخير ثم يقول سألنا سي الله هذا جزر كثير ادخلوا الجنة تشبع الجنة فما رأيتموه فهو لكم تشبه الجنة جاء بالله كغنينا فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تؤت أحدا من العالمين إذ يا الله أكا من الدور دبك سبعين والبعض فيقول لكم عندي أفضل من هذا ليس زنبات سمدا فيقول يا ربنا أي شيء أفضل من هذا يا أبيدي لي وين قبل أم تكذب وتجرح النبا أكل من وانكار السنادري أكل من سبع الجنة أكل في الجحد اللي هو فيقول رضايا sai Allah ki yadda da yadda da zan yadda da ku fala asfatu alaikum ba'dahu abada na yadda da ku ba zai fushi da ku ba kuma kenan har abada ma'ana duk ni'imar da za ka samu cikin aljanna ganin Allah da samun yadda Allah ya fi duk wata ni'ima ya fi komai daraja da ɗaukaka sai sa waɗanda ke rayuwa a duniya al'umma ta kashi biyu waɗannan suna ibada suna neman yardar Allah waɗannan kuma rayuwar duniya suna neman mulki da kuɗi da duniya da komai da komai su ne suka yi kasara Allah ya kiyaye duk abin da zaka yi bayar da Allah ka samu shi da sai fasara duk mulki duk sarauta duk jagoranci duk wadata in ba addinin Allah aka ɗaukaka da shi ba wallahi ka shekara dubu kana mulki ko sarauta ka san ba wanda ya taba samun wannan ko annabi mu haka sai fala da min albaghati illa 50 amma to azaba ce masa kai ka zauna shekara dubu kana cikin mulki kana jin daɗi in ba yarda Allah ka samu ba ka yi kasara duniya da lafiya dan Allah da kin sarki yake dan tusifuna alhayata dunya wal akhirah khairun wa abqa inna hadha la fi sirri al-ula sirri ibrahim wa musa duk abin da aka nemi yardar Allah da shi shi ne ya fi ɗaukaka shi ne hankali shi ne shi ne قال مسلم إمام مسلم قرأت على عيسى بن حماد زبدة المصري هذا الحديث في الشفاعة إذا نكر الكلام وانا مالمي وانا حديثي أتسمتيتو وقلت له سنتي أحدث بهذا الحديث أن نزيل كرم ضد وانا حديثي أنك سميت ذلك سميت من الله بن فاد كيف ka ji wannan hadisi daga Layth bin Sa'ad qala قلت لعيسى بن حماد قلت لعيسى بن حماد أخبركم الليث بن طالب عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يساري عن أبي سيد الخدري أنه قال قلنا يا رسول الله أنا را ربنا يقي يا رسول الله سوى فبيت تبين الله مكتوب أنا را ربنا ذلك أبيتهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake hal tudaruna fi ru'yati ash-shams idza kana yawmun sahur kuna cutuwa in kuka ga kuke kuna cutuwa dan kallon rana in aka samu ba girgije ba wata ba zafi ba girgije ba komai ba rana kowa zai kalle ta wani ne cutar da wani ganin wani ne hana ganin wani kuna la sai muka ce a'a kowa zai kalla ya gani ba wanda zai cutu da wani ba wanda zai kare wani وسقت الحديث يتي سينا كور حديثي حتى انقضى آخره وهو نهو حديث حفظ الميسرة أرسل لك كرشان حديثي كمان حديث حفظ الميسرة وزاد وزاد بعد قوله بغير عمل عملوه ولا قدم قدموه إتي با وانا أي شيء سكر يكتارون الخير بكو وانا أبو سكبات ربا فيقال له فيقال لهم تأتي رسول لكم ما رأيتم ومثله معكم قال ابو سعيد بلغني ان الجسر ادق من الشعرة واحد من السيف ابو سعيد الخدري ما يا ناس ملا بار سوى قد راى سلك نسراتي ان ادق من الشعرة قد تافي باكي سيرين واحد من السيف كما وني كيف تكون إيه. ابن دي سيرين غاشي sa'annan kuma ya kai sun takobi kai za a wuce wani ya tafi a kafa biyu wani a rarrafe wani a jan gindi wani a jan jiki ya za a yi kaddara za ka yi tafiya kan kan takali kan takobi ko za ka ja jiki kan takobi ko za ka yi rarrafe kan takobi وليس في حديث الليل يكي أما باب أسلم حديث الليل فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تؤت أحدا من العالمين وما بعده فأخر به عيسى بن حماد قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد بن أسلم بإسنادهما نحو حديث حفص الميسره إلى آخره وقد زاد ونكث شيئا باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار babin da ke bayyana tabbacin ceto akwai ceto a shafa'atu akwai ceto ko sa'annan kuma za a fitar da muwasili na masu tasiri a cikin wutan jahannam wanda duk bai shirka ba amma duk wanda ya shirka in ya shiga cikin wutan jahannam shi da ta har abada shirka kuma ba wani kaya ne ba wani aiki ne mai yawan kaya ne za ka yi abinda ba a yi ma wani sai Allah sai kai ma wani kayan shirka ba a kiran kowa cikin latifa sai Allah sai kamanta da Allah ka kira wani kai shirka shirka ya fi nuni da na shawa na farko waɗanda ke shirka don Allah ya tabbatar cikin alkur'ani cewa in kuna raye kuna cikin daɗi da walwala suna da gumaka kuna kiran wani amma in suka shiga cikin tsanani wa idza rakibu fil fulki da'ahu Allah mukhlisina lahu dina Allah ya tabbatar da da'ahu Allah mukhlisina lahu dina falamma najahum ila al-barri idza hum yushrikun da ka tsira da su sun ga ba sarki sai Allah sai suka manta da komai su koma ga Allah da Allah ya kira da su suka fita lafiya sai kuma tuna da ubangijin nan sai guna kan da to kai kana sallah kana azumi kana zakka kana komai sai da ka shiga cikin sai ka manta da Allah sai ka kira Allah kai ne kai ne ka Allah ya kai kamar sunan Allah ya saba a harshen jirgi ne zai tabi mota ce cikin ne ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalal wal Ikram ka manta da komai ka kira Allah sai Allah ya manta da duk abin sai Allah ya kau da kai gaban duk abin da kai ya kama da ya ya sauke sarki قال وحدثني هارون بن سعيد بن ايوب قال حدثنا ابو الوهاب قال اخبرني مالك بن انس عن عمرو بن يحيى بن عماره قال حدثني ابي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا الله صلى الله عليه وسلم يدخل الله اهل الجنه الجنه Allah zai shigar da 'yan aljanna a cikin aljanna yudkhulu man yasha'u bi rahmatihi Allah zai gada zai shigar da wanda ya ga dama daga rahmatsa wa yudkhulu ahlan narin nara الله ليش يقبل أول سويتا أعاذنا الله من النار ومن أهل النار ثم يقول فأنا سي الله رب يتوتر كتير انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه ko mu'minai ko mala'iku ko annaba da manzannai ko mu'minai ko kalla a cikin wutar jahannama duk wanda kuma yana da imani ko mun kankanta imani a cire cikin wuta lokacin azaban ya kai ba zai dawo ba a cikin wuta فيخرجون من منها أمما قد انتحشوا sai su fitar da mutane sun babbaki sun kore Allah kiyaye sai kauna fi narin hayati aw haya sai a jefa su a cikin korama ta rayuwa فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل بسطوه كمن يد السرية في وابا جراتي ألم تروها كيف تخرج صفراء مستوية بعد أن ومن سرية تفسد فكي فتحة تلل الكشيش وهكذا ما وعد قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب وهول السند قال وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا عمرو بن ابن عون قال اخبرنا خالد كلاهما عن عمرو بن يحيى بهذا الاسناد وقال فيلقون القول في نهر يقال له الحياه ولم يسكا بس في شك الحياه او الحياه وانا آه، الحياه باب الشك وفي حديث خالد كما تنبت المفاءة في جانب السيل أتمنى حديث وتلك حديث السيل تلك الغفاءة الغفاء شين رسالاتي في جانب السيل وفي حديث يحيث كما تنبت الحبة في حمئة أو حميلة السيل أو أنت رواية قمضة عبد الله من دعا الله صلى الله عليه وسلم عباد العبارة الأمة التي يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأسرة على حق حسن yace lokaci ya kusa al'umma baki daya za su kawo muku ali za su sakamakon yadda majiya yunwa ke faruwa a kan tuwo a kan abinci a kan akushi suna ci wannan ya eh, ba wannan aka zo aka akushi babba aka aje majiya yunwa suka zo suna kan abinci ya za su yi wannan ba wannan ba wannan ɗiba manzo Allah ba da labari ko shekara dubu da ɗari hudu da ashirin da ke manzo Allah ba da labari wannan al'ummar da gani saboda imani da sallah da kula da addini al'ummomi za su zo Amurka za ta kawo hari Ingila za ta zo Faransa za ta zo Rusha za ta zo kowa zai kawo hari me yake ba abin da ba suna da kuɗi suna da sana'o'i suna da komai suna da karfin soja da komai da komai amma rayuwa ba za ta musu ba sai sun ga sun kawo musu hari فليس أحبزنا كمان إذا قال له أمن قلة النحن يوم كذن وأن الوقت في الزام الزمراء مدهوى يعني من زموك كيف حتى تكرر كما كما قال لك لا كنا دهوى أما الرفاء تدفاء الزين رفاء وارفاء ذلك فاكر هون أفاني جفا أن أتي روار وازيون ذاك بإن لا كون أبن بجنة ذاك سياري ثم ما كل ما تلير ويشي أجي كبير ذاك فمحفنا ما كنا أفاني حب الدنيا وكراهية الموت كنا سن دنيا كما كنا سورون وكوا هو المخلوق لنفسه gajin da ke a yi zan a yi sulhu a yi rarrashi su ko san cewa ba su yadda da sulhu ba ba san rarrashi ba ba su san zaman lafiya ba ba za ku musu su yadda amma kuna kuna da za ku wannan zai kashe abin da zai kashe wannan zai ɗiba abin da zai ba an rubuta dukiyar ku da Allah ba kuma sai yadda suka sarrafa su sannan kuna zaune wannan ya fi wannan wannan yana ganin wannan wannan zai tafiya ba za mu yadda a gina ba ba za mu yadda a yi ba ba za mu yadda kafirai suna nan suna yi ba wanda yake musu komai amma na addinin musulunci na ilimin addini ai ba za mu yadda ba saboda kowa shi ba zai ba sa'annan kafirai suna nan suna cin karin su ba babbaka mutum ya zai ya gada mana ya gani shi ke nan shaidan sai zai saka mishi suna wannan abin da duk abin da danganta addini masu cin kare zuwa baka suna cin kare zuwa baka amma ko dole ne murami su karanta ko dole ne mutum zo ku kana karantawa shi ke nan Najeriya ke nan wanda ya fito na fito da hukuma ba da wasu masu leƙen asiri ba abin da wasu mishi wanda yake yake yake son ya fara addini shi ne wanda tsaffofi da na tura kuma su kashe da za su kashe sai abin da za su yi fili ba abin da ake yi musu kuma ba abin da za a yi musu ba ba abin da ake musu kuma ba abin da za a yi musu kuma ba a binciken su wanda suke neman gyara su ne me suka faɗa ya aka yi ina ta so su me suka ce ne daga bulugul maram kana karanta sai ka ga kana da ban tsoro yana nuna cewa wannan addinin ko an ji ko an ci shike da babu lafuka kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli to abin da kuke tsoron kare zo yayi din ga shi mutane na yin sama da haka mai yau ne ba kuma shakka kuke shakka من قال يقول قال وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني بن المفضل عن ابي عن ابي مسلمه عن ابي نضرة عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما الله صلى الله عليه وسلم اما اهل النار الذين هم اهلها فانهم لا يموتون فيها ولا يحيون اما An wuta mazuwa wata ila ta su ne ahalinta in sun shiga ba sa fita kuma ba sa mutuwa kuma ba sa rayuwa wasu irin rayuwa kenan ba mutuwa ba rayuwa walakin nasun asabatuhum naru bi dhunubihim sai dai muta waɗanda za a fita su ne mutane ne aka saka su ta a yi musu azaba saboda zunubin su sun zalunci bayan Allah sun ci haƙƙin mutane suna musu jagoranci ba su da haƙƙoƙin su ba makoci Allah ne makoci kana kana kana fuka mutane sun zalunce ka suna ganin sun fi karfi سنوان من ذلك الذي ما أزوران كافي عكياما وأن نزل من الزيتون في فكا أفكا هذا في أفكا شوكا الله بي قداما وقافا كاما فرضاك إلى أيت من الله جي في أفكا شوكا في أفكا أزرابا فأنا أكتريش تبقى الله ذلك إن كي في أمباني مي مكا جأ أبنى كذلك يا كثير شكرا تليك يا كثير شكرا تليك ما هذا فلي؟ شكرا تليك إن ذلك شكرا تليك بنا أنتو akwai yaranta akwai kuruciya akwai lokacin da kazo kan jirma duniya ma baka jin daɗi da lokacin zuciya annabtu tashin ila salika kai zo rusa da maka ba za ka shekaru ɗari ɗan shekara ɗari dan Allah yadda shekara ɗari duniya a raba zai yi shekara hamsin jirgin daɗi ne hamsin wahala ba za ka yi shekaru hamsin jirgin daɗi ba me zai hana ba zai yi wa ba zai yi wa matsalolin rayuwa ma'ana ka shekara ɗari ba za a samu adalci shekara hamsin jin daɗi ko na farko ko na karshe ko tsakiya da ba zai yi ba zai yi wuya ko wanda shekara ɗari a yi lissafi shekara nawa ne jin daɗi nawa ne wahala ba su rai da ta takaici kun ce ba zai hamsin ba zai fiske fiske ba ko ba zai hamsin hamsin ba ko to za a yi saba'in talatin zai wuya zai wuya abin da za ka yi lissafi shi ne za ka iya zama kwana uku ba ka shiga da bakin ciki da ɓarfi zai zai wuya ba zai yi ba kwana uku cin kana murna wuraren sallah ranar sallah da bayan sallah da kafin sallah da sai an ta yi ake mai صحة أم أجرية هل قال بخطاياهم قول شيء ذنبانسوا قولوا فشكوا فأماتهم إماتة في كشيسوا أماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما في القول أذن الشفاعة في ألا دار إذن لكيكو فجيء بهم ضبائر ضبائر sai a ɗebo su jama'a jama'a rarrabe sabu su ala anharin janna sai a jefa su a cikin koramin aljanna a bakin kofar aljanna sun makila sa'annan sai a ce ya ahlal jannati afidu alaihi sai a ce ya ku ɗan aljanna su zubo musu ruwa kuwa ku musu yayyafi فيملكون نبات الحبة تكون في حميل السيل فقال رجل من القوم يورثني تلك أن رسول الله كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية بكاتب من الله تعالى ما قولي يا سيد الأمر في سبب المثال da من Allah ya kawo musu sai su ga yadda suka ثم ما shi sa suke tsamma maki محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي سلمة عن أبي مسلمة قال سمعت أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلى قوله في حميل السيل ولم يذكر ما بعده باب آخر أهل النار خروجا باب الذي بيان الشون الذي في التوجع من ga الشون الذي في الجنه aljanna ko الشون الذي في الامر shiga wuta قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه الله قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم الحنظلي كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن عزيزة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كربلاء سيدنا عبد الله بن مسعود الله يكرمه الدايتي ناجي من الله صلى الله عليه وسلم يقول اني لا أعلم آخر أهل النار خروجا منها وظل جمينا تنكر شموان نزيد في وآخر أهل الجنة دخولا الجنة كما ناسن كرشن وند زي شيغا الجنة رجل يخرج من النار حبوا mutum ne zai fito cikin wuta yana da rarrafe wa ya kulu Allah tabarak wa ta'ala lahu sai Allah madaukakin sarki sai masa izhab fadkhul jannata zai ka shiga aljanna فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى سيزوء الجنة سيرين كبالين شوى كمان أزأواء الجنة أسكتة بذيكا موجبة فيرجع سيساك كوماوا فيقول يا ربي يا الله يا أبنجي من أوكي يا مهلكينا وجدتها ملأى أي الجنة فاتك باوري باودي فيقول الله له يا الله مرة تفرجتي اذهب فادخل الجنة je ka shiga aljanna fa inna laka mithla dunya wa ashrata amsala je ka shiga aljanna duk abin da ka sani na dadin duniya da sarakunan saudiya da na su da kasashen tsibirin larabawa da kasar masar da kasashen duniya duk da amurka da ingila da faransa da duk wani jin daɗin duniya da aka saba a duniya ka sani za ka iya yin burinsa je ka an baka irin shi guda goma أو إن لك عشرة أمثال الدنيا وجد أم ذاك كتن كتن دنيا سوبوما أبن أكل أمثيني karshen wanda zai shiga aljanna bayan ya sha azaba wannan duniyar da kuke yi ta imani ka karba za a ba shi kudan kudin su goma da Allah duniyar za ta zauna manzala ke lau kana duniya da ajilu janaha baruda ma ta kalfa da min akabata yace da ake duniya da abin da ke cikin ta duk da amurka da rasha da faransa da ingila da ko ina bi da a ce kayi da a ce kayi kamar fuskucin sauro ba ta sami daraja ba ba za a ba ka yi komai ba wai ba ta kai ma fuskucin sauro ba قال فيقول أتسخر بي أو أتضحك بي يا الله لو تسر في داريا ذا أو ثلاثة أيام ما da shiga za a ba ni irin guda goma saboda me wannan kalma an taɓa faɗa irin wannan sallah a duniya in mutum ya fita hayyacinsa mutum ne yake tafiya a cikin daji kafin kuma daji ba komai da abin hawarsa da abincinsa da abin shansa ya kwanta yana janjiri zai gaji ya gaji da dan huta kan ya kan ya farka da da abar hawarsa da abincinsa da abin shansa da komai bai ga komai babu ya tafi kuma tsakiyar daji ba kowa ba ba wanda ma za ka yi kira tunanin me za ka yi yana cikin yana zaune zai tsintawa da ganin idansa sai ga abin da shi da kanshi tsananin murna yake Allah ya Allah Allahu anta abdi wa ana rabbu yake ya Allah zai ce ni bawa ni ne bawa ga kai ubangiji na saboda murna sai kuskure yake anta abdi wa ana rabbu saboda murna da jin daɗi haka wannan shi ma da aka faɗa masa ya murna ya ji daɗi yake dariya ake ni ya za ya menene ake ni ya Allah wadauki sarki al'amarin yana da yana da ban mamaki ya sharrake hankali ke wa anta maliku kai ne kuma cikakken sarki قال لقد رايت رسول الله da الله عليه ba ضحك حتى بدت نواجذه yace wallahi na ga manzo Allah yayi dariya har sai da hakurin su kafe saboda wanda ya karbe ya wannan hadisi duk sai ba dariya قال فقال يقال ذاك أدنى أهل الجنة منزلا هذا في ورن الدين التي كرنتي الجنة مثل daraja in ya zama na mafi karancin ɗan aljanna daraja yana da irin duniyar nan guda goma kuma misali ne don hankalin ka ya ɗauka to ina da waɗanda ke yi ka lafiyar su karma duniya ne da mai tafi da Allah wallahi wallahi sai قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب واللفظ لابي كريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن عبيده عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اعرف اخر اهل النار خروجا من النار وقال لك اني والله ناس كان ولا زيت وزيت رجل يخرج منها زحفا ولم يكن زيت كود جوشا ينار الرقيق فيقال له انطلق فادخلوا الجنة يأتي لشيء فشبع الجنة قال فيذهبوا فيدخلوا الجنة فيجيب الناس كم أخذوا كم أخذوا المنازل فيجي شبع الجنة سيد قوة أنا ذني تنتني أنا بالغادي تنجي كرونا فأنا سيشبه قوة أن كان وليس فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم فيقال له تمنى ذاك في قنا لو كنت في الدنيا من جدا هذه موتى مرضى ko bambalansa ko gida mai kyau ko ko mulki ka zama gwamna ko shugaban kasa me yayi tunanin ka dinga jin daɗi menene noro madara zuma mai ko ɗan shida ko shi duk abin da ka sani da jin daɗi ka tuna ko ɗan wake a hanke kilishi ko ya yi abin da aka ce ɗan wake haka abin da kowa ke yi duk abin da ka sani duniya yana da daɗi ana so rai na so ka je ka buruce wannan Allah zai baka fa ya kullu na an farka da wata manna fa ya yatamanna ta a je ka kai buri ka burace duk abin da kake so duk abin da ka sani mai zafi menene yafi komai dadi a duniya hmm? kwanciyar hankali ne eh. ha Thank <laughs> you. to laifi komai daɗi a rayuwar duniya kwanciyar hankali lafiya kwanciyar hankali ke zama da masu ke wani wace ce nama abinci ko da wasu nama sai an zai zalla ko malamai suka ce ba abin da mutane duk suka haɗu a kai shine kwanciyar hankali ka yaye da kanka bakin shi ban da shi duk wani abin da kake ruwan baya lafiya kake so wanda yake yana kwana biyu yana da baki lafiya yake wanda duk abin da amma abu sai suka ce da mabarci da mai hankali da wawa da mai kaza da mai kuɗi da kowa ya haɗu kan cewa yana son ya saukar masa da bakin yana son saukar shi kwanciyar hankali ya fi daɗi kenan ko to menene kwanciyar hankali ka samu kudi kudi ka eh? sai da lafiya za a samu kwanciyar hankali in babu lafiya ba kwanciyar to lafiya tana cikin duk na lafiya ka fi kowa karfi da lafiya ba ciwo da ba koko ba kawai gari ba ciwo ba abinci sai lafiya ka tafi je kai sata je kai kashi je kai kaza eh? ايوه ne nutsuwa menene nutsuwa ko me me ko me ke kawo nutsuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man asbaha aminan Allah Allah ya kasance ya yayi ma Quraishawa gori minna Allah ya Quraishawa minna dai mun maka kashin bayan rayuwa bayan an Allah ya karanta mai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da auzu mai shi na jin alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil wannan ya muna karanta ku ko alam yaj'al kaydahum fi tadbir ko ya ke ne da aka musu hari aka fi karfin su sai Allah ya ya kare alam yaj'al kaydahum fi tadbir wa arsala alaihim tayran ababil tarmin bil jarat min sijil فجعلهم كعبس مأكول كمن قرنا من التنيني سبب لي لإلا تفريش إلا رجلة الشتاء والصيف سبب لكم صعب بعد أن ننكي كاو وفجيس رجلة الشتاء والصيف وكيف الصيف تفو تكاو إما كتير كرفي وعنش أكبر بذلك أمرا ما عنش كرفي إذا سيب لإلا تفريش إلا فيهم رجلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت جيت بوتا كان أبيد من لما ساكن لماذا ما هي العلة قال الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فكانوا أمنتي ده إيه سنة جدا magana ce salatatu min as-sa'ad abubuwa suna cikin jin daɗin duniya yalwata ta mazauni lafiyayyen abar hawa ina kan kwarai mataikin almar'atu salih wal markab al hamid wal maskan al da Allah ya samu a ya same haka sai yana jin daɗin rayuwa nan Allah ce wanda ya waye gari yana cikin aminci cikin iyalansa yana da abin da zai fi cin yau da ko sai ka shi ne sarkin duniya waɗannan abubuwan da manzo Allah ke lissafawa wallahi tallahi duk wani malamin tattalin arziki duniyar nan ba turai ba ba amerika ba duk inda yake ba zai iya kai sama wannan rayuwa kamar da manzo Allah ya kai sai dai kara ya kai kara jefa ka daji saboda abin da ake so shine mulki da kuɗi ka samu mulkin hankalinka bai kwanta ba ka tara dukiyar sunan maka bala'i sai ina jin daɗi babu jin daɗi to shi manzo Allah shi ne zai ce maka wannan rayuwa ya nuna maka wata hanya za ka bai ka ji daɗi fa ya tamanna sai ya buraci duk abin da yasa yana da daɗi yana so a duniya mota ce kake so lafiya mace ce kake so kyakkyawa mazauni riga abinci mai duk sai ya buraci ويقال له لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا duk abin da kai buri din nan za a baka sa'an nan kuma za a baka irin duniya ko goma قال فيقول أتسخر بي وأنت الملك يا أبنجي مدوكين سركي كين سركي تبيتكين إيكو كما داري أحكم قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجده يقول والله ناقا من ذا الله سينا فقر وانا مغنى سيدة داري أحكم سيدة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن انس عن ابن رسول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخر من يدخل الجنه رجل وهو يمشي مره ويكبو مره. شلون اللي يشبع الجنه مسلم هنا تطيع هنا فاضل هنا تطيع هنا فاضل أظن يمشي مكبا على وجه أحد أمام من الأسود وتدفئه النار مرة yana tafiya ya faɗi yana Allah Allah ya kauce gudu nan wuta na konarsa zafin wuta na konarsa fa idza ma jawazaha in ya tsallake sansanin wutan jahannama da abin da ke ciki in iltafata ilaiha sai ya juya ya kalle ta fa qala sai ce tabarakal ladzi najjani minki har Allah ke wa man zuwa jiha anin nari وأدخل الجنة فقد فاز duk wa'annan ruwa da ake fara wallahi tallahi azaba idan za a yi ranar da aljanna duk da in mutum na shakkan azabar lahira muta ko menene ya koma baya ga da aka yi ta ya kone ka duk in ba bala'i za ka dan adam ya ji zafi ya ko to akwai bambanci bawan Allah na gari wata kila karshen azabar ta Allah ya shi sai Allah ya zabe shi da wani من قال تبارك تبارك الذي نجاني منك لقد اعطاني الله شيئا ما اعطاه احدا من الاولين والاخرين بس بقى الجنه بقى وان فتور يا برت سنه تايزو يتي ناقول الله من الى الدقي الله يمن دور الذي تبع مقواه بس بقى الجنه بس yana ganin cewa ya rabu da farfadar wata fasul faulahu shajaratu fa yaqulu ay rabbi hadni min hadhihi shajara fa la asbilu bihi hawa ta'ala ana ɗaga masa bishiya sun bishiyar aljanna ya ce ya Allah a ɗan kusantar da ni mana ɗan jikinwa kuma na sha ruwa da ke karkashin bishiyar nan su kuma za a magana shiga aljanna فيقول الله عز وجل يا ابن ادم لعلي ان اعطيتكها سالتني غيرها يا الله يا ابن ادم in na ba ka wannan abin da ka nema za ka roki wani abu fa ya kulu la ya rabbi sai ce a a tun da an nesa ta ne wuta ba abin da nake ji wannan bishiyar da aka ɗago na ganta a ɗan kusantar da ni wajen ta na samu inuwa da sharuwar sanyi wa yu'ahiduhu Allah ya tsalu ghairaha ya alkawari cewa ba zai tabbaci Allah wani abu ba wa rabbuhu yahdiruhu li'annahu yara ma la sabra lahu alayhi ubangiji kuma na karban hanzarin saboda ya yi alkawari bayan ya yi alkawari sai za abin da ya fi karfin sa to dole ba zai hakuri ba kuma sai ya nema in kuma bai nema wajen Allah ba wajen waye ne nema in bai nema ba yanzu zai nema kuma yana nema wurin arhamar rahimina akramul akramina wanda yake sauda wanda yake yaduma bayan sa dai ya kuka fayyidi ha sai a kusantar da shi wajen bishiya فيستذل بظلها ويشرب من مائها يرون كالكشن بشير يجد صيني يا من كان ذات سكون جهنم يسامر الصيني يشاء يا من كان سلطان جهنم ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى بايا جئنوا يا شاروا صيني لكما قدوة تشير تتوجه فيقول أي ربي أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستذل بظلها لا اسالك غيرها ya ubangiji a kusantar da ni kuma zuwa wannan bishiya na samu ita ma inuwanta na sha daga ruwanta zan kuma wani abu ba فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها فيقول لعلي إن أذنيتك منها تسألني غيرها يا ابن آدم لا تسالني غيرها بهذا يكون إن أتى كيف توفيك لنوان أبد فيعاهده أن لا يسأله غيرها sai alkawari cewa in ya samu wannan bishiya ta dukkan kashin ta yasa in wa ya ruwan sanyi bukata ta ta biya ba shi ba komai ba zai ka komai ba wa rabbuhu ya aziruhu ya annahu ya rama la sabra lahu alaihi ay bihi minha sai aka kantar da shi fa yastazillu bi dhillaha wa yashrabu min ma'iha thumma turfa'u lahu shajaratun inda babil jannati hiya ahsanu min al-awwalayn min al-awwalayn sai kuma a daga wata bishiyar gab da kofar aljanna ta fi wa'aikar guda bin bisa فيقول أي ربي أدنني من هذه لاستذل بذلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها قال بلى يا ربي هذه منها أو يزيد منها فإذا أدناه منها يؤكد اسم قدس ولا بشيء تقول يثبت حقوق الحج فما من ذاك من الدين انا كامل انا نور انا مين انا نور وانا كل ذاتي بابا انا كل تجري الجن هذا المدر هذا تفاح بقى يا بابا منين منين كيف لو اصوات اهل الجنه في رضا جميل من الجنه dan mata na musu zaga dan mata na zaga ana jin daɗi wa lahum khairun mimma yasawuna wa hum ilayhi yusba'un zalim inna kullu jaza'an la ah, sai wata abin kuma daban ku ya ai rabbi ya ubangiji a shigar aljanna ku ya adam ma ذاك الصوم يدع أباب سفرك في الدنيا ومثلها معها قال يا ربي أتستهزئ مني وأنت رب العالمين فضحك ابن مسعود وقال أنا تسألوني مما مما أبخس عبد الله بن مسعود رواه حديث السيد داريا يقول بدأت بلا ما تسمين من ميتا نيداريا فقالوا مما تبخس إذا ميتا نيداريا قال هكذا ضعيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حتى من الله يدعي فقالوا مما تذهب يا رسول الله كيف حبيتك الله جعلنا ليس كذلك ما كباريا قال من بيت رب العالمين حين قال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين يقول الله يدعي من بيت رب العالمين هكذا العرب الكويتي يقول الله يبين بسهولة ubangiji mai ke dariya ba za a rasa alheri wajen shi ba shugaban da ke kama fuska daɗi mai yi da wanda ke kashe fuska wannan yake a cikin ɗan ɗan adam da ke فيقول اني لا استهزئ منك ولكني على ما اشاء قادر اذا ضاعني في مقبلين ابدا بالذي انا جئت ثم انا بئت باب ابناء اهل الجنه منزله فيها في باب الاولى والتي الاولى قرنت درجه في الجنه معنى أدلة فلا يكون مثل في أكل الجنة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكر قال حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن نعمان بن ابي عياش عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابناء اهل الجنه منزله رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنه اذا مثل قرن الجنه فيه مثل ان الله يجوز وسط غدر موسى وهو الجنه ونسأل له شجرة ذات ظل حتى منها مسى بشيا من إنوى فقال أي رب قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها وساق الحديث لأنه حديث ابن مسعود ولم يذكر فيقول يا ابن آدم ما يسرني منك إلا آخر إلى آخر الحديث وزار فيه ويذكره الله تلك الزاوية وكذا. وأن الله يقول يا ابني يا ابني يا sai Allah ya yi kaza kaza ba ka so kaza ba ka so فإذا انقطعت به الأماني قال الله هو لك وعشرة أمثالها قال ثم يدخل ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجاته من من الحور العين وأما الشجاع من الجنة لأن الشجاع هو ما توصل الحور حور العين في الشمس فتقولان فتقول الحمد لله الذي احياك لنا واحيانا لك ما شاء الله هو الايمان هنا يقول الحمد لله الذي احياك لنا واحيانا لك الوصيه تبتدئ da ke ai ba wanda ya taba samun irin abin da samu yana ganin yau zai zai wuce ke ba wanda ya taba samun irin wata kila matan sa duniya tana kawo masa hankali in ya zuwa ya tare ta ta kare kayan ta ta yi nisa ta ta haɗa fuska ta sha kuma ko nisa wannan kuma yana shigowa ta ce alhamdulillah wani a hayata lana wa a ما انتهى لا صار لك هذا فمن يولى عدوك اعتدى ثم راح الزيت ويوم صار يقول عليك صار هذا وكما انا الجوع وانا الزيت عبد الله بن سلمه كده بزيد لا اله الزيت جاي زيت با وجه كده كان مدور بحسن كل شيء ما في صار شيء الضمن الجنة لا أعطي عيش النور الأولى saboda sun zo ai musu jarraba sun sha ɓace rai da ɗauki ciki wata tara tana harasuwa tana amai tana tsakke kai ki gura wata ta yi haila hankali ke tsaki tana so abu ba ta samu mana ta yi wuri a baya Allah ya zarge ta shi yasa hisabi za a yi maka a yi maka takayya yadda aka baka abin da za ka ji daɗi haka za a baka abin da za ka ji daɗi mun gane ko ko dai kai abin da za ka ba ka gida ne kina ba ka mace ne ko ita kuma sai ba ka ne eh wanda yake da duniya saboda ibada tana da wahala ko taklidi taklidi taklidi قال حدثنا سعيد بن عمرو بن الاشقي قال حدثنا سفيان بن عيينه عن متفق وابن عبد عن الشعبي قال سمعت مغيرة بن شعبة رواية إن شاء الله قال وهو السند وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسرف بن طريف وعبد الملك بن سعيد سمع الشعبي يخبر عن المغيرة بن شعبة قال سمعته عن المنبر يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني بشر بن الحكم واللفظ له قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مسرف وابن حجر سمع الشعبي يقول أراه ابن أبي ابن أبي قال تعالى موسى ربه لأن موسى كان ما أدنى أهل الجنة منزلته وعليه نفسه درجة الجنة درجة قال هو رجل يجيء بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة وكل يجيء بعد أن جمع شباع الجنة فيقال له ادخل الجنة تأتي لك شباع الجنة فيقول أي ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم يا يا زوج عبد الأخوة يا قام وزوجة معناه كما هو جهاز كثيرا فيقال له أترضى أن يكون لك الملك ملك ملك ملك ملك من ملوك الدنيا ما يجوز كان صدق أباك إبن إلى الملك دوالي ملك الدنيا تعطي كيف الملك فيقول رضيت ربي في جناية يا أبنين فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله وقال في الخامسة an ba ka irin wannan waye su kuwa mulki na a duniya ha ha annabi yusuf ko annabi sulaiman ko dawo da ko ko yusuf ko ko a cikin mulki ko ne kuwa jira kuma wane ne ya fi mulki a cikin waɗannan eh? Eh? tsakanin annabi sulaiman da أنا أقول يقول تقول الله لك كل شيء حتى مثلا قولي في أكم بلا تقول له إن بجيا رم بلا تيو وقال الدين كل حد أن أنقوا أنا كل ذلك يرجع حبلي لك لا ينبغي لأحد مني بلغة دون بلغة ولا حاجة كل من بلغة الله غير لك iya yin haka ma'ana kuma an hore masa aljanu ke amma sai na kula لك na yaro kuwan nan matsayin an ba shi ne kamata na lafiya ke kula لك wanda maza Allah رضيت ربي فيقول هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك جاء جنة لك إن شاء عن باك جاء أبن لك إن شاء الجنة عن باك فيقول رضيت ربي قال ربي فأعلاه منزلة قال أولئك الذين أردت في التي قرنت الجنة وأن يكون في درجة مأدفع في الجنة أولئك الذين عرفت فرصة كرامة بيد في الله ربكي وأن يكون في درجة مأدفع في الجنة كون وأن يكون الله ربكي يجزع أبن زائمة الكرامة لبوى لحنك الله ربكي وما فلت عليها أكبر تنبري أكي فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يهتر على قلب بشر waɗannan da Allah zai maka rama Allah ya ce abin da ba ya musu Allah ya yi da hannun da Allah ya kira sa'an aka buga tambari aka tsoye da ido bai taba gani ba bai taba ƙarfi a zuciya ba ko ne bai taba gani فلا تعلم نفس ما أخفي من قرة عين جزاء بما sai an shiga sai ka zama la aini ra'at wala udhun sami'at wala qatara ala qalbi bashar qat kuma duk wanda ya da ake shirya jin daɗi ya sani abu ne kan mutum ne ko karɓa ya zo kama zai ji daɗi da haka bane amma abu ya zo ba zato ba tsammani ka ce gashi wannan da zo ba zato ba tsammani ko zo za a baka naira dubu ƙarfi da kafin ya biya da kafi har naira dubu ya fara zai biya ba zai biya ka ba kana ba naira dubu kuma ba a kana samun zamani da kuɗi kuma ya zama abin da ake da biyan da zamani kana bukatar kuɗi sa'in da za ka samu kuɗi ne kuɗi ne kuɗi na da daɗi kana karba sai kuma ranke ba kana karban kuɗi ba ma a mutum zai zai yi tare da bukatu ana da kai sa'in albashi ba yau a kamar ba gobe na da ce ne wani filin da ya isa su jin daɗi ke ne da filin da ya ai daga ranar mutum zuwa juma'a wannan kwanaki sai kana jin daɗi kana karban kuɗi dama duk kuma zai yi a mafi ne zai tare da babu sa za a biya da za a biya kuma ya gama babu su kuma za a kasu kana sabon kuma sai ranka ya kasu yadda aka saba rayuwa ban da قال ومصداقه في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما اخفي له من قرة اعين الايه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا عبيد الله الاشجعي عن عبد الملك بن عبد قال سميت الشعبي يقول سميت المسيرة بن يقول على المنبر إن موسى عليه السلام سأل الله عز وجل أن أخذ أهل الجنة منها حظا وفاق الحديث بما رانا كذا كذا كذا كذا وكذا وعملت ولا كذا كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم لا استطيع لا يستطيع ان ينكر ونرى ونرى نبات لإيكم كي مسلم إن كان مسلم فيها من سبع من كاتبة وها سبع من بقى الأولى الفلانية كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا يوم نحكم على أقوالهم وجد منا وعز ما يقولون بدأ الكتاب وهو مشفق من كبار ذنوبه أن يرد عليه هذا الزرباء أقل من مسا بزر لك الكتاب إذا لم تكن يا كاي يا مرسوس كما إلى مؤسسة الله سأل جمل منه أنا من إلى هنك يا ما أن أرسل ماذا أن أجمل منه فيقال له فإن لك مكانة كل سيئة حسنة a farkon طيب. أنا أنا nuna mishi ƙananan laifin bukarsa da ta Allah Allah ya Allah ya Allah Allah ka rubuta shi Allah ya sa manyan manyan abubuwa an manta da kuka sai a ce shi ka duk waɗannan da ya kuka mai wannan da ke an mai dan maka shi ke kyawun aiki nan zai ji daɗi kawai da rabbi kana amin da ashiya ala araha huna yace ya Allah na yi wa'in kuma kuka ban zai ba ana ina kuke ina ma za a kawo su amma da kun kuma kyawawan رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حتى بدت نواجذه الله كان العباد كل داريا حق ظهره قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابو معاويه ووكيع قال ولد السند قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وهو ولد السند قال وحدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو معاويه كلاهما عن الاعمى في هذا الاسلام ما عدم ما عدم قبل اول يهل الاسلام وعبد منصور كلاهما عن روح قال عبيد الله حدثنا روح ابن عبادة القيسي كلاهما عن روح قال عبيد الله حدثنا روح ابن عبادة القيسي قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله عن عن اليهود فقال انا سمعت وامي الا واحد عن اليهود قال تجيب كذا وكذا انظر أي ذلك فوق الناس قال فتجد الأمم بأوثانها وما كانت تعبد فأبو رانا ذات القيامة يجوز والنبي يجوز يعرف كيف وعز الأمة قلت على الأمة أشياءك بدون أن تكتبوا سوا جاء بالله تكتبوا سوا يا تأكلها تأكلها يا تكتبوا سوا kakin sai kake bautawa kasuwanci mulki annabi isa ke bautawa wuta ko rana ko wata ko rene ne dukiya ke bautawa mutum ke ne duk abin da ke bautawa الأول فالأول أطار دولي أطار دولي ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فأنا أبيه فيه قل يا أبن الإسلام تأتي في فتبيه dama ibada ana yi ta ne don ana sakayya kana jin Allah ne don ya saka maka ba ka lada to wanda ka yi ka ka sai ka dauki yana da lada zai samu ka saka maka zai tsara mu ne da ka Allah mai rubutun sarki ya Allah mai rubutun sarki ya mu man tanzuruna to Allah mai rubutun sarki ya mu ne ya kuke jira sai ku yi nan gudu rabbana muna jira ubangiji mu ne shi muka bauta wa sanadiyar muka bar duniya muka bar mulki muka bar komai فيقول انا ربكم فيقول لقد كان انظر اليه يقبل ابن تيميه يبين القبها للشوكي انت حرك من ذكرتكم كما تقول فيتجلى له يبحث تقبل ابن تجلي تجل ابن تجلي تشوكي لا تزال يبحث الى داريا إن داريا إن تقلى داريا لا تسمي حدث من الله الله داريا هاي داريا وانا يا داريا تقوى تقلى غلط تسمي من ذاتي ذاتي ذاتي داريا وكتسمي قال فينطلق به ويتبعونه كيف تفيد ويؤتى كل انسان منهم يونان في ابا قوه من suna fito da mulmai da fasikai munafikai sai ba kowa har sai na tafiya wa yuta kullu insani minhum munafiq أو مؤمن نورا وهو كل إنسان مؤمن وكل منافق سارة حتى منافق أباجه مؤمن أباجه ثم يتبعون على جسر جهنم قنانيب وحسد كنا كفيها بحق أنا كوكب جهنم فالقراء منافقين حتى يجب تجرى أنت سيبنى من يقول انظرونا نقتبس من نوركم قيل انظروا وراءكم فالتبسوا نورا اذا شكرا من قبل جزاء عليكم جرى الثلاثة جاءت تريد الثلاثة تخرج كيف تبع كذا تطلع يا ذاك يعقل من شاء الله وان الله كما زبانيا وسوء جهنم da makata suna da tsojiya suna samun ثم يستغنون المنافقين انا سوى النهائي اذا منافقين ان اوتي هالشيء بحث في السنين دام عايز دنيا شرعت صلى انا حجري انا حجري انا مغرى شرعتي اما تقولي يرجع جزاء انتم من آه، آه، في حالة الكفر كنا من الله تقول اه شرعا الله هو الكفر فيه حد سنين تتباهى ذنبا دوني وقت لحيوة الشرع عشان صلى ايه غاباي da sai da ya girma da mun da kudi aka ce zabi musulunci da rashin musulunci wanne ne zai zaba ga abin da zai baka dama da gore kai abin da ga dama kai na sha abin da musulunci kuma ce maka kar kai kaza kai kai kaza kar kai ba sai ga musulunci ya tabbata da halaka Allah ya ثم ينجو المؤمنون انا قلت كم منافقين الله يسير الدم من ما قد gaske imani فتنجو أول جملة وجوههم كالقمر ليلة البدر فارقوا وأن لا بتألك لا لك هكا تنزل حسي كمر وكان ليلة البدر زوج مشاهدة سبعون ألفا لا يخاطبون الشيخ أتوا جبوا سبعين ببزاء مثل كتابي بقى من حسي بقى يتابع أن ليس قد الجنة الجنة لا موسى ثم الذين يلونهم كأضواء نجر في السماء فأما وإن ذا كمن saurari ne da wasu duk saurari haske a ثم كذلك ثم تحل الشفاعة فأما الله عندما في الله حلق الشيطين يضع وقم بقدامه بعد ملائكة الشيطين الشيطان بعد من مزمين فأما بعد باين الله نزل الشيطين ويشفعون حتى يخرج من النار لو قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزيد في يعتقد مثلا جدا ويسلمه قال لا اله الا الله ما تدخل اكو اي الخير ابي جبر من كان انت ذاك كان بشير بيتا لم يجي لم يكن الكافر في كل شيء صعب يا جبوت لي جل وسلمك على الله بجرى ما يقف الشمس ما في اشياء حتى في شيء المسح الزعبى كان اكثر اثار السماء والحياه وانت نظر الى الزعبى والتيتي ومن كان جاء بالله فيجعلون بثناء الجنة أقاوس أكنت لا كفر تاجر الجنة بس شبهتك ويجعل أهل الجنة يرسون عليهم الماء وأطائق الجنة لا يبقون الرواء حتى ينبت نبات الشيء في السيل ويذهب فراقه إذا بقيت السيل كمان بتسريت السوبة كمان بتسريت السوى باكر راسي حارقون جاء من غزات الدنيا ثم يسأل حتى تسأله الدنيا وأجل أمثالها معها ya roƙa ya roƙi Allah ya Allah ba su irin jin daɗin duniya baki ɗaya a riƙon ya masa rikon da nake kofi قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو سمع جابرا يقول سمعه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم باذنه يقول في جابر يا جور كل من سلم الله صلى الله عليه وسلم ان معنى أقل teku amma ba teku ya kasu kashi takwas sa'annan kuma teku على ضوء الكتاب والسنة من ذا به يشفع عنده إلا بإذنه أليس كذلك؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فأنا يعني صدقة ولا يرضى لعباده الكفر قال حدثنا حجاج بن الشاعري قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا قيس بن سليم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma hada alladhi tuhaddithuna menene wannan labarin da kuke bayarwa والله يقول انك من تدخل النار ربك غيرك yaya kuke ba da labarin cewa za a fitar da wasu tsohon jahannama za a fitar da wasu tsohon jahannama a yi teku ga kuma Allah ya ce man in nasa rafa in nasa man ku da irin nara farta zai ya ubangiji duk wanda ka shigar da shi ta ta da shi ma'ana sun fahimci zahirin wannan aya babu ceto ke ko wanda yake ɗauka ba zai tsada don kawai da su masu alaihi suna da sun zuwa sun da tsaye kafirci wa kullama arabu an yakhruju minha uridu fiha duk sa'an da ya wutar ka zai fito sai a mai da kuɗi kamar haka da zai ka tuni ga waɗannan ayoyi suna karanta kuma ya zuke daga cewa wa'azi za a fitar da su a cikin jahannama kala wa kala sai jabir yamma sai ce mishi aka qara'u alquran فإن قرأتنا القرآن فلا قرأت القرآن قلت نعم المسيحيين قال فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام نعم، يعني الذي يبعثه الله فيه كما إلى بارد أقول قيل ألا جزا من الله صلى الله عليه وسلم القيامة قلت نعم في المسيحيين قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرجه في درجة ceto daraja da Allah zai ba manzon Allah ke ne fitar da waɗansu wuta ya ba manzon Allah ceto da waɗansu wuta قال ثم أتوا الصراط yana ba su bayani sai zai kawo kusan surati yace a ga inda surati yake surati gada gada za a kafa a kamatan jahannama wannan gada tana da tsiriri kamar a gashi mai tsiri kamar takobin wa marran nas alaihi yace ga yadda za a yi kuma mutane su shuri su tsallake sirati kana wa akhafu an la akuna ahfazu ba ahfazu ba yace ina jin tsoro kan na kasance ahfazu ba ka kana gaira annahu qad za'ama anna qauman yakhrujuna min an-nar ba'da an yakunu fiha yace sai da ya bada labari cewa akwai